من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأويه جهنم وبئس المصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أن ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a barkanmu da wannan yammaci yau 21 ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana biyu wanda zai daidai da uku ga watan biyar 2021 gregorian calendar kamar da muka saba da mutu ga wata karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wadda masallaci mai albarka kofin mai gidan sarkin damba kuma har yanzu muna na a cikin suratul amfal wadda suke cice sura ta takwas ko a cikin jerin surorin alkur'ani mai sarki kuma wannan sura mun yi bayani cewa dama tana magana akan abin da ya shafi galibi akan abin da ya shafi yaƙi mun ga yadda a baya aka fara ba mu labarin yakin badar da kaɗan daga cikin abubuwan da suka faru a cikin wannan yaƙi na badar sannan kuma wannan aya da za mu tashi ta 65 tana da wata kenan ba mu training akan mu'amalan da ya kamata a ce ya faru tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba musamman lokacin yaƙi da ran kwaiwa saboda yaƙi abu ne wata kinan mai daga hankali na? ko aya ta sha biyar ne ba? ya lalzi na mara zala kitin mulazi na kabaru? to aya ta goma sha biyar haka ne nawa ne ci ne? ok sittin da biyar sai na kamar shida ne aya ta goma sha biyar yaƙi abu ne wanda ke mai daga hankali da haka yana bukatan aladabtar da mutane sojoji saboda yin wannan kuma a kimsa musu aƙida wadda take mai kyau wadda za ta taimaka musu wajen cin nasara da kuma dauriya da haƙuri saboda addinin musulunci ya ci gaba allah maɗaukakin sarki yana cewa wato kenan yana wato kenan narko akan wato kenan gudu a filin yaƙi yake cewa ya ayyul ladzina amanu idza laqitum alladzina kafaru ya ku masu imani duk lokacin da kuka faɗu da kafirai zahafan gab da gab ga ku ga su ido na gani ido ana nema a cakuɗa kenan ko in dai har duk wata matakai da ya kamata a ce an ɗauka ba su cimma ba har ya kai ga dole sai an yaƙi kuma sai kuka zo zafan gab da gab ga ku ga su to anan kuma Allah madaukakin sarki yace falatu walluhumul adba kar ku kuskura ku juya musu baya kar ku duk wani protocol da za a yi kafin wannan lokacin ne amma in an zo gashi gashi ko to Allah madaukakin sarki yace kar ku juya musu wato kenan baya falatu walluhumul adbar kada ku yadda a ce wai musulmi ya juya baya a waɗanda ba musulmi ba a filin yaƙi saboda haƙuri yake ya kamata a ce an yi kenan kuma sai zo da sigar umarni falatu walluhumul adba kada ku juya musu baya su ga kun juya kuna gudu kada a yi haka kada a yi haka saboda kar ku ja wato kinan reni kuma ku sani cewa Allah madaukakin sarki yana tare da ku da haka sai zo da sigar umarni umarni kuma wajibi ne ko al'amru yaktadil wujuba idan lam yakun hunaka qariratun tasrifu an zahirihi duk lokacin da Allah ya umarni to bin umarnin Allah madaukakin sarki wajibi ne sai dai idan akwai karina wadda ta ta kau da shi gabarin ma'anan zahirinsa a nan kuma kaga babu karina to da ka yanzu ya zama wajibi a hakuri kenan ko wa man yuwallihim dubarahu duk wanda ya kuskure ya juya musu bayansa a wannan lokacin ko duk wanda ya kuskure ya juya musu wato kenan bayansa a wannan lokacin ya gudu kenan ko fakar ba abi gazabi min Allah hakika ya waye gari da fushin Allah madaukakin sarki an zo yaki an zo an cakuda gab da gab ga ko ga su saura kawai a gwaza sai musulmi su juya baya to duk wanda ya kuskure ya tsere ya juya baya to wannan wannan mutum ba a bi gazabi min Allah ya dawo da fishin Allah madaukakin sarki ko ya ya wato kenan wayi gari a cikin fishin Allah madaukakin sarki kuma malamai suka ce fishin Allah ya fi wutar Allah zafi a ce Allah ya yi fushi da shi gare ya sashi a wuta sai in wata ta kone shi wani lokaci mai yawa za a fitar da shi amma in Allah maɗaukakin sarki ya yi fushi da shi to azabar wannan fishin ta fi azabar abin kuma ka ce duk wanda ya guda filin yaƙi to ya koma da wato kenan fishin Allah maɗaukakin sarki illa mutu harifan likita ne sai dai idan wato kenan yana canja position ne saboda dabarun yaki ga su a nan ku ja nan ku koma ta nan ko ku koma ta nan ko ku abin wasu strategy dai na yaki saboda dama aka ce alharbu mudatun yaki dan yaudara ne ga su nan maza maza sai ku kwanta ko ku haka ko ku haka ko ku nemi kwaba a jikin wani wani abu da sauransu yawa to in irin wannan ne saboda wani lokaci yakan faru da yawa kawai misali lokacin yakin holako da ya dauko akan sai ya ci duniya da yaki gabaki ɗayan da ya faro ta kasashen larabawa ya zo bagada da asima ta musulunci ya kone garin kaf gaba ɗayansa ya kama duwan mutanen garin ya sa aka sare su yi ya ce ko nuɗe kar a bari hatta kalifan musulunci aka kashe shi a wani lokacin to kaga da ya tafo ya tafo ya tafo yana bi gari gari gari gari gari gari da barazana da menene su mutanen misra a lokacin saifuddin al'amir al-muzaffar saifuddin kutus da suka tafi suka ce to ba za mu jira sai ya zo ya mana abin da ya yi a sauran garuruwan musulmi mu je mu same shi da suka je sai suka raba jama'an su kashi biyu kashi daya sai suka ɓoye a wani guri kashi da sai suka ji aka yi tsokali fada ana fadan da suka tsokali fadan da suka ga abin ya fara rincabewa sai suka gudu to da suka gudu ba za su bi su ba to in suka bi su sun raba musu hankali can kuma rundunan tana can tana jira suna ga sun yi kora ashe bala'in yana can suna zuwa ko sai suka kewaye su tana sai suka musu kofar rago to kaga wannan sun gudu amma wannan at-tahrif ne lil qital to Allah ce sai dai mai irin wannan dabaran illa mutaharrifan ko sai dai mai wanda yake canja position lil qitalin saboda yaki aw mutahayyizan ila fiyatin ko kuma zai tafo ya dawo gurin wasu jama'a ya ana yin yaki yayi gaba gaba gaba gaba ya gaban yayi yawa yanzu ba zai dawo cikin yan uwansa sannan a dunguma tafi ba don guduwa ba to in ba hakan nan bane to duk wanda ya hakan nan ya gudu haka kawai dan tsoro yana son ya rayu a duniya ya tabbata kai wannan mutum fa karba ga gadan min Allah ya waye gari da fushin Allah madaukakin sarki wa ma wa jahannam kuma wutar jahannama ita ce za ta zama makomansa wa bisal masir tabbas kuma a ce jahannama ita ce masir makoma a mutum kai wannan makoma ta munana kowa yana komawa zuwa ga gida na alkhairi kowa yana komawa zuwa ga gida na alkhairi kai kuma aka ce jahannama za ka koma nan ne gidan gidan mutum to kaga wannan gida tabbas wato kenan ya munana to mu je malam
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين na'am Allah madaukakin sarki ce falam taqtuluhum ba ku ne kuke kashe su ba walakin Allah qatalahum amma Allah madaukakin sarki shine yake kashe su don haka kaga ba amfanin gudu yawa ku yi hakuri fasbiru ku yi hakuri ku daure ku cije yakin ba ku ne zunzulutu kuke yin sa ba jiya mun yi bayani inda taimakon Allah madaukakin sarki ya zo ko annimu middukum bimina ne alfin mina mala'ikoti ko Allah madaukaki zai ce zan taimaka muku da mala'iku dubu su zo su wani lokaci ma Allah madaukaki zai ce zai taimaka musu da kamsata alafin mina mala'ikati zan taimaka muku da mala'iku kaman dubu biyar su zo su don haka Allah ne yake taimaka muku don haka in kun ga kun kashe ba ku kuke kashe su ba shi yasa a lokacin yakin badar wani lokaci in musulmi ya kai takwabinsa sara sai ya kai guda biyar sun zuwa kaga Allah ya turo mala'iku sun zo sun taimaka musu sannan su kansu mala'ikun da iradar ubangiji Allah suke yi kaga shi sa Allah yake cewa ba falan taqtuluhum ba ku ne kuke wato kenan kashe su ba walakin Allah qatalahum amma Allah madaukakin sarki shine yake kashe su in ba haka ba da min mamaki a ce mutum 313 sun ci nasara akan mutum 50 kaga ba abin wanda yake mai sauki ba kuma yadda zaka gane wannan shine wa ma ramaita a lokacin da kai jifa kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba kai jifan ba izramaita yayin da kai jifa din ba kai ne kai jifa ba walakin Allah harama amma Allah madaukakin sarki shine ya jifa Allah madaukakin sarki shi ya jifa jifan nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ake cewa yayi wanda Allah madaukakin sarki ce ba shi yayi ba malamin tarihi sun ba da bayanai da yawa a kansa wasu suka ce a yakin Uhunaini ne lokacin da aka je yakin huneni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗebi ƙasa ya watsa wadda ta shiga cikin idanuwan wato kenan kafirai saboda yanayin da aka samu kai a ciki shi sarkin hunain malik bin ashtar ya sa mutanen hunain sun fito da kwansu da kwarkwatarsu gaba ɗaya da za ta fi yaƙi ya ce musu bai yadda wani mutum ya zauna ba ko mara lafiya ko tsofo ko dattijo kuma bai yadda wani mutum ya bar wani abu nasa a gida ba ka ɗebo matarka da 'ya'yanka da awakinka da tumakinka da raƙumanka da komi ta yadda in a sa su a gaba in ka kuskura ka tsallake to ka tsallake ka bar matarka ka bar 'ya'yanka ka bar awakinka ka bar dukiyarka duk da ka mallaka ka zama ba taka ba sai dai ka tafi kai kai ɗaya ka san inda zaka je ka rayu to da ka ga ya ba su ƙarfin gwiwa sosai don su yi suna cikin tafowa wani tsofo makafo ana kiransa ibn drive da ya ce mali asma uruga aljamal ya naji kukan raƙuma da kukan awaki aka ce ai gashi gashi gashi sarkin hu ya ce ai ya yaro ai yaƙi da kake ganin sa ba haka yake ba ai yaƙi ba in an zo yaƙi rinca be ba mai abin da kake bukata mai taimaka maka face mutum ka karfa da takwayinsa wannan da kada yoyo ne ai shiriri ta ne na ji a tafi haka don haka da farko sun yaƙi mai ƙarfi har ta kai ga sahabbai suka juya kafin annabi sallallahu alaihi wasallam aka sake kira su suka dawo to annabi sallallahu alaihi wasallam ya watsa kasa a wannan wurin saboda sai ta shiga cikin idanuwan su sai ya zama taimako a musulmi a wannan lokacin wasu malamai tarihi suka ce wannan shine ake nufi da mara meta izra meta walakin Allah harama wasu suka ce a ba nan ne inda abin yake ba a yakin uhud ne a yakin uhud annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ubayy bin kalaf ya shigo cikin sulke sama da kasansa a cikin sulke ke bayan da zaka kasare shi ya hango annabi sallallahu alaihi wasallama ya riko harba shine mashi yace wallahi la najautu inna ja muhammadun in dai yau muhammadu ya tsira to ni na halaka ta ka yau ko ni ko shi ko a gatiri ko a kota ya keto cikin mutane na kasa sahabbai suna tare annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku kyale shi ku kyale shi ya matso sosai Musa bin Umar ya tare shi wani yazo ya kashe Mus'ab din sai zama tsakaninsa da annabi man to man ko menene one to one aka yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hangi tsakanin abin da ya saka a nan din nasa da sulken da ya saka nan din akwai wata yar kofa ko an sa wani abu a sama ko an sa sulke ana tsakanin nan da nan din sai ya karbi mashin sai ya jefa masa da ya jefa sai ya zo yadda ki nan din bata kula ba amma ta da ki nan din a wani ruwa aka ce ta kare wani kashin nasa wani ruwa kuma aka ce nan din ta da kare amma ta mazge shi sai ya fadi akan abin hawansa sai tashi ya rufa a guje ya juya sai suna ce a ba komai dai ba abin da ya sami ka gashi ko ko jini ma babu kaza kaza sai ya ce a ina ai muhammadu da kuke gani na rantsa da allah ko yawu ya tofa min zan mutu yawu wannan ya tofa min suka ce me yasa kake wannan magana ce ai mun yi rikici da shi a makka kafin su hijira ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi sai na kashe ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bal ana aktuluka ya ce a'a ni ne zan kashe ka da haka yana sanar da wannan yana sanar da wannan sai ya ce wallahi ko ya waye tofa mu zai kashe ni ballantana ya harbe ni da abin nan kankace mai nan sai ya kume an kama hanya ana dawowa gida a wani guri da ake kiransa sarrifa inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya daura auren matarsa maimuna maimuna din nan alhilaliya ko anan ya daura auren ta sannan kuma anan ta rasu da ƙarshen rayuwarta a wannan gurin yana zuwa wannan gurin wuya ya kume ya faɗi ya mutu ubay bin kalab don haka jefa masa harban nan da yayi shine Allah yake cewa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama in ji wasu daga cikin malaman ba annabi sallallahu alaihi wasallam ka jefa ba Allah madaukakin sarki ne sai ya abina wasu kuma suka ce a'a a yakin wato kenan kaibara ne annabi sallallahu alaihi ya harba kifiya sun shiga cikin ganuwa sun kine garin su bayan da za a shiga ya karbi kewa ya harba ta tashi sama ta kan ganuwar ta je ta make wani mutum sallah ce mara mai ta isra mai ta lakin Allah harama duwanan abubuwa sun faru to amma abin da ya fi kusa da dacewa da fassarar wannan ayan shine abin da ya fara yakin badar tunda yakin badar ne dama yanzu muke magana sa ko a cikin sa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗebi kasa ya watsa duk mutanen badar din nan kafiran da suka zo yakin badar din nan kowa sai da ta shiga idansa sai zama ya sabin kamar tiya gas ana cikin yaki tiya gas ta zo ta rufe ta rufe abin din ta ga ba za ta barka ka sake sosai ba to ala ayi halin ko ma menene Allah madaukaki zai ce ma ramita izram baita walakin Allah harba lokacin da ka harba ba kai ka harba ba Allah madaukakin sarki ne ya harba to wannan bata tsaya akan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba duk aikin da dan adam yake yi ai ba shine yake ba ko ubangiji Allah madaukakin sarki wato kenan shine yake dan shine wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna da ku da abin da kuke aiwatarwan Allah madaukakin sarki shi ya halice ku illa iyaka ya ba ku wata dama wato kenan ku initiating din aikin ya zama wato kenan kamar ku ne kuke yi amma idan ya dace da abin da Allah yake so sai kaga abin ya faru in bai dace da abin da Allah madaukakin sarki ke so sai zama ba zai faru ba to shine Allah ce mara mata izra mata walakin Allah rama wali bailul mu'minina kuma Allah madaukakin sarki yayi haka ne dan ya jarrabe mu'minai minhu daga wannan matsala da ta faru din nan bala'an hasana jarrabawa da take mai kyau jarrabawa mai tuga in an ce bala'i a larabce jarrabawa Allah ya jarrabe ka tana iya da abin alkhairi tana iya kuma da abin matsala in ka ci ta zama bala'an hasanan bala'i mai kyau in kuma baka ci ba ta zama bala'an sayyi'an mummunan wato kenan bala'i to abun balarabe ba kamar yadda mu hausa ba ne mu abun hausan kace bala'i to masifa ce kawai eh masifa ce kawai amma su sun tantance akwai bala'an hasanan akwai bala'an sayyi'an kyakkyawan jarrabawa da mummunan wato kenan jarrabawa to duk abin da ya faru a yakin badar da sauransu Allah maɗaukakin sarki ya yi haka ne don ya jarrabi muminai kyakkyawan jarrabawa yau abinda kuka rasa a cikin sun rasa ya kai mutum uku ko wani abu makamancin wannan ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa sun fito ba tare da kayan fada ba ya jarraba su kaga ai sun fito taron karafta ne za su tari karafka ne sai aka ce karafkan abu safiyan ya kewaye da su sun tsira za ka ce to yanzu kuma masu yaƙi za ku tara kaga wannan jarrabawa ce daga wurin ubangiji da haka wasu suke cewa a'a bai kamata mu je ba a'a mu je mu a'a bai kamata mu je ba daga ƙarshe da aka ce musu Allah maɗaukakin sarki haka yake nufi duk sai suka haƙura sai kuma aka tafi aka je aka yi yakin to kaga ya zama a gare su ba la'an hasana jarrabawa ce wanda suke mai kyau da wanda suke ganin bai dace ba da wanda suke ganin ya dace a je ai yakin duk daga ƙarshe sai suka haƙura suka miƙa wuya zuwa ga hukuncin annabi wanda kuma shine final sai saboda haka shi yasa Allah ya ce yayi haka dan ya jarrabe ku jarrabawa mai kyau bala'i wanda yake mai kyau ko walibala Allahul mu'minina minhu bala'an hasana Allah madaukaki zai ya jarrabe su jarrabawa da yake mai kyau inna Allah sami'un tabbas Allah madaukakin sarki yana jin duk abin da kuke yi lokacin da ake shawara wasu ce kai bai dace mu je ba ai za mu halaka kanmu ne bayan Allah ce wala tabtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahiman dan me za mu je mu yan kadan a koma gida a sake sabon shiri sai a je din to suka ce a kawai mu mu tafi kawai ai mu ba ma yaki saboda yawan mu ko saboda kayan fadan mu muna tare da Allah madaukakin sarki to duk abin da kuke faɗa a nan a wannan lokacin inna Allah sami'u Allah madaukakin sarki yana jin abin da kuke yi kamar yadda yake jin abin da muke a kowane lokaci a rayuwar mu alimin kuma masani ne ya sabu da ke cikin zuciyar mutane da wanda ya faɗa dan rauni da wanda ya faɗa dan gaskiyar fahimtarsa shine a je a sake yin yaki shiri dan ai wannan yakin da wanda kuma yake cewa mu tafi kawai duka Allah madaukakin sarki yana da masaniya akan zuciyan kowa akan wannan lamarin zalikum wannan kenan wannan shine abin da ya faru akan wannan lamarin naku ko zalikum wancanan ku ko zalika wancanan ka zaliki wancanan ki ko wa anallaha lalle Allah madaukakin sarki muhin kai dal kafirina wallahi zai walakanta makircin kafirai zai raunana shi in an ce wahanu rauni sun yi makircin sun yi makircin Allah zai raunana shi raunana shi raunana shi har sai ya zama kamar gidan gizo gizo kaga ba zai tasiri ba kenan za su kulla za su kulla za su kulla amma Allah madaukakin sarki zai warware wayan kuruna wayan kurulla wallahu khairul makirin da haka duk wani makidan su innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan su suna makirci ina warwarewa makircin ina warware makircin famakilil kafirina amhilhum ruwaidan ka saurara wa kafirai dan saurara musu dan karamin lokaci ruwaidan dan karamin dan ba su lokaci kadan Allah madaukakin sarki wata kenan zai kama su to mu je malam
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين الله مدوكين sarki yana magana da kafirai yace in tastaftihu in har kun nemi wato kenan budi kun nemi taimako wata humi ko yawwa kun nemi taimako Allah madaukakin sarki ya taimaka muku kagar menene za alfatahu to taimako ya zo shi taimako ya zo a nan malaman tafsiri su kamar yadda ibn kathira nan ya nuna cewa kafirai ne ake magana da su a don kuma saboda sun yi magana a wata riwaya aka ce sai da aka zo gurin yakin suka ce ya Allah suka daga hannu suka ce ya Allah wanda ya zo ya Allah wanda ya zo ya yanke mana zumunci wanda ya zo ya kawo dalilin yankewan zumunci ya fi bata a cikinmu Allah maɗaukakin sarki ka karya shi ko kuma ya Allah addinin da ya fi kyau a cikin wa'annan addinai guda biyu Allah ka taimaka masa a wani riwa aka ce a kafin masu fito ɗakin ka'aba suka je suka kama rigar ɗakin ka'aba suka manne a jiki suka ce ya Allah maɗaukakin sarki ka taimaka ma mafi alkhairin addinan nan guda biyu da mu da muke bautawa gumakan nan da Muhammadu da ya zo da wannan addinin nasa sabon addini na zamani Allah ka taimaka ma addinin da yake yafi kyau a cikin wayannan addinai guda biyu to yanzu sun nemi buɗi a gurin Allah ko to sai aka yi yaki da aka zo yaki sai kenan sai suka samu hazima an kashe musu mutum sama da saba'in an kama mutum sama da saba'in manya-manyan sanadidi ƙurash duka yanzu wa ci nasara to yanzu wani addini ne yafi kyau kenan Allah ce in tastabtihu in har kun nemi buɗe a gurin Allah kun yi addu'a Allah ya buɗa kuma kuka buɗe kuka bar abin a buɗe kuka ce Allah ya taimaki gaskiya to fakar ja'a hafatuhu to shi kenan taimakon na Allah madaukakin sarki ya zo akan wannan wata riwaya aka ce sai da suka zo filin sai suka ce Allahumma in kana hadha huwa al ko ko huwa al-haqqu huwa al min indika Allah in dai wannan addini shine gaskiyar da yazo daga gurinka famtir alaina min ijarata min as-sama'i aw tina bi azabin alim ko dai ka kawo ruwan tsakon ko na azaba ya kone mu ko ka kawo mana azaba wanda take mai radadi a gare mu wannan ba addu'a suka yi ba to shine sallah ce okay to kun yi addu'a to in tasaffihu in har kun nemi fatawa kun nemi budi a gurin Allah madaukakin sarki ko to Allah ce faqad ja'akum to hakika wato kenan budin ya zo shi budin ya zo shi budin ya zo shi saboda haka yanzu sai Allah ya taimaka wa addini wanda yake abin nan amma ce wa in tattahu in kuma da za ku hannu ku hana akan me akan kafirci wannan kafircin da kuke yi din da za ku hana akan sa ko kairullah wallahi shine yafi muku wato kenan alkhairi shine yafi muku alkhairi ko kuma wasu malamai suna cewa a'a farkon ayan akan mu'mini ta sauka ai annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yayi addu'a ko ya yi addu'a da aka zo yakin badar ya yi addu'a ya yi addu'a ya yi addu'a ya yi addu'a har sai idina abakar yana ce masa hasbuka munashe da turabbika wannan magiya da kake wa ubangiji ya isa allah ya ce to ku mumine in ta safi in kun nemi fatahi a gurin allah maɗaukakin sarki fakar ja kun fata taimakon allah maɗaukakin sarki ya zo amma daga iyakanan ta tsaya akan mumine magana ta bagaba kuma da kafirai ake yi aka ce wa in tantahu in dai ko kuma kafirai kun hannu daga barin wato kenan kafirci to barin kafircin ko kar lakum wannan shine fi muku alkhairi wa in taudu amma in kuka sake komawa akan kafircin ku ko kuka sake koma akan irin wannan fa amdir alaina hijaratan minas samai aw itina bi azabin alim din nan to kusan cewa walan tugni ankum ya tukun shay'a jama'anku da yawanku da komai kunku ba zai iya tsinana muku komai ba babu abin da zai iya tsinana muku walau kasara komin yawanta komin yawanta a to ba kun zo ku zo 350 ba 313 suka ci suka ci galaba akan ku to nan gaba komin yawanku da kuka zo ku wallahi ba za ku ci nasara wato kinan akan lamarin ba wa annallaha lalle Allah madaukakin sarki ma almu'minina yana tare da mu'minai a cikin wato kenan lamarin rayuwar to mu je
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون الله بارك فيك يا الذين آمنوا يقوموا إيماني أطيعوا الله فيا الله بارك فيك دعاء shine ku bi Allah madaukakin sarki cikin abin da ya umurce ku ku kuma bar abin da Allah ya hane ku shine kun yi wa da'a ma Allah wa kuke sarki kuma kun yi dan Allah kuma kun yi da Allah wa kuke sarki yace ku yi wa Allah da'a ku yi wa manzon sa da'a wala tawallu anhu kar ku juya baya ga barin sa da mire dore laman ila Allah ko ila Rasul hmm yace wala tawallu anhu kada ku juya masa baya shiwa eh Allah ko annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma wani ne ko Allah subhanahu wataala amma kuma addamir yarju ila aqrab almazkur ilayhi haka ne wani ne aqrab almazkur manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce adi'u Allah wa adi'u wa rasuluhu adi'u Allah wa rasuluhu kaga rasuluhu shine aqrab almazkur ila abin sadaka ku yi wa Allah madaukakin sarki da'a ku yi wa manzansa kar ku juya wa manzan baya to dama ai man yudi rasula wa qarata Allah duk da abin da ne ko duk wanda yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a yayi wa Allah madaukakin sarki da'a ne saboda haka idan kai da'a a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai wa Allah madaukakin sarki da'a ne ahlul kitabi yawanci yahudawa in sun tashi musulunta suka ce ashhadu annaka rasulullah saboda me kuma shahada su ta yi amma wanda ba yahudawa sun sai dai su ce ashhadu an la ilaha illallah kamar mushrikai kenan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to kalmar shahada su ta cika amma ba yahude ko ba nasara in yazo yace annabi sallallahu alaihi wasallam ashhadu annaka rasulullah shikenan ya gama kalmar shahadan sa ba don kuma saboda su mushrikai dama ba su yarda da Allah ba allolin su kace kace ne gumaka su kuma ba yahudu ba yahude da ba nasara sun yarda akwai Allah illa iyaka manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ba su yadda da shi ba saboda da sun imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan dama sun yadda da akwai Allah ko da haka aka ce man yudi rasula faqad ta Allah duk wanda yayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da'a hakika yayi wa Allah madaukakin sarki da'a dan haka Allah ce kar ku juya masa baya wa antum tasma'una alhali kuna jin abin da ake karanta muku wato na ayoyin alqur'ani ko wa antum tasma'una kuna jin abin da ake karanta muku na ayoyin alkur'ani kuna jin abin da ake karanta muku na wato kenan gaskiya da abubuwan da ake karanta muku na sunna duka wannan kuna jin su inna sharar dawabi lalle mafi sharri a cikin dabbobi inda Allah a gurin Allah madaukakin sarki al-sumu ita ce wato kenan kurame hmm wala da kunu kallazina qalu samina lalle kada ku kasance wato kenan kamar wanda kamar wanda suka ce mu mun ji amma me ya faru wa la yasmauna alhali ashe ba su ji ba ai wato kenan almuradu almushrikuna kar ku zama kamar mushrikai kar ku zama kamar mushrikai haka na ibnu jarir ya fassara cewa wala takunu kalladina qalu samina wa hum la yasma'un kar ku zama kamar wanda suka ce mun ji alhali ba su ji komai ba ashe ana nufin wato kenan mushrikai ne isaq yake cewa a'a ana nufin munafukai ne kar ku zama kamar munafukai mushrikai suna cewa sun ji abin da aka faɗa na amma ba su ba su ba su ji ba tunda ba su yarda da shi ba ko kuma munafukai wanda suke muzabzabi na bayyana zalika wa innahum yasaruna annahum kad sami'u so in ka gansu sai su bayyana maka musamman munafukai sun ji abin da aka faɗa wato kenan kuma sun yarda wasu jabu kuma sun ansa kira wani suka zalika alhali ko ba haka suke bato ku musulmi kar ku zama kaman hakan nan kar ku zama kaman wato kenan hakan nan ta haka Allah yake cewa ina sharar dawabi mafi sharri a cikin dabbobi as-summa ita ce kurmar dabba dabbar da kwata-kwata ba ta ji ai summa an isma'il haƙi wadda ba ta jin gaskiya kaga akuya tana jin tana jin magana da ka mata tsawa in ta ga matsala za ta gudu duk sauran dabbobi hatta zaki da giwa in sun ga matsala suka ji ta ta tafi karfin su za su tsere za su gudu amma akwai wadda matsala za ta tafo in ta tafo halaka su za su yi ta kai su cikin wutan jahannama khalidina fiha amma ba za su saurari wannan abun ba kaga ki dabba daidai suke da basu da gara dabba ma da su dabba in ta ga halaka za ta tsere su kuma gashi suna aikata aikin da sun mutu halaka ce ta har abadan abadin amma kuma wato kenan ba sa jinta ta haka Allah ke wannan sune mafi sharrin dabbobi albukuma wanda suke bebaye an fahimihi ba sa fahimtan ayoyin Allah madaukakin sarki to da haka shi sa Allah madaukakin sarki ce allazina la yaqiluna wanda ba su da hankali ba su da hankali don haka kaga waɗannan su ne sharul bariyati Allah madaukakin sarki ce su a wasu mutane ce ulaika hum sharul bariya su ne mafi sharri a cikin wato kenan halitta gaba daya a cikin talikai gaba daya su ne suka fi kowa sharri la'anna kullu dabbatin a mimma siwahum mudi'a lillahi kowace dabba da ka gani a ban kasan nan in ba waɗannan mutane masu sabon ba mushrikai da munafukai ba tana ma Allah madaukakin sarki da awaki da tsuntsaye da kwari duka suna ma Allah madaukakin sarki da'a sauran a cikin mutane da aljanu muminai daga cikin su suna ma Allah madaukakin sarki da'a amma kafirai da mushrikai da munafukai su ne to ke yanzu kaga su su kadai sun da suka zama wato kenan wararru shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya dauke su da cewa ya ba su ibara cewa su ne dabbobin da suka fi kowato sharri gaba daya a cikin sautul anam Allah ya ce wa masallan ladina kafaru ka masallan ladina iku bima la yasma illa du'a'an wani da'a ka gani ya kwatanta misalin kafirai kamar wanda kawai shi wato kinan baya jin komai baya jin kira baya jin magana baya fahimtar komai da komai duk abin da ake faɗa baya nan gashi kamar abin nan kamar mai ji kamar mai sauraro amma babu a wata aya Allah madaukaki zai yake ce ulaika kal an'ami bal hum adal wa'annan daidai suke da dabbobi in ga gansu kaman dabbobi suke sai shi kai ba ma haka ba su ma fi dabbobi bata ulaika hum gafilun wannan sune asalin rafkananu sune asalin wato kenan mutanen da suka rafkana ulaika hum gafiluna Allah madaukaki sarki yake cewa walau alima Allah fihim khairan wallahi da Allah maɗaukakin sarki ya san akwai wani alkhairi tattare da su la asma'ahum da Allah ya sa sun ji abin da ake karanta na alqur'ani duk wanda kaga bai ana karanta alqur'ani baya fahimta ko bai yadda da shi ba ko yana gefe daban qur'ani yana gefe daban to dama can babu da alheri tattare da rayuwarsa da Allah maɗaukakin sarki ya sa alkhairi tattare da rayuwarsa la asma'ahum da sai ya ji yadda su duk inda suke sai sun ji gaskiyar sai sun ji gaskiyar kuma gaskiyar za ta musu amfani lokacin da suka ji ta to amma dama babu alkhairi da haka sun kai matsayin inda balarabe ke cewa ya hata ce ba wani bukata walau asma'ahum da kuma Allah madaukakin sarki ya ji ya ji yadda su tunda ba shari'a ba alkhairi tattare da su ko da za a zo a tsare su a karanta musu alkur'ani la tawalla wallahi da sun juya baya wa muriduna suna masu wata kinan kawai da kai wani da ba shi sa'a sayyidina abubakar ya karanta masa alkur'ani inda ya karanta masa alkur'ani amma sai zai ke cewa me sai ce sai zo sun ma abasa wa basar sun ma adabar wa takbar faqala in hadha illa sihrun yusar kaga yace sihiri ne ya kuma gwarin fahimta har ya zo gaban mutanen sa yace na ji magana daga Muhammadu annabi sallallahu alaihi wasallam yace na ji magana da Muhammadu yake karantawa wallahi ba waka bane kuma ba sihiri bane kuma wannan magana tana da dadin sauraro kuma saman sa akwai wato kenan albarka kasan sa kuma akwai hikima da take bubbuga wa inna a'lahu la musmir wa inna asfalahu la mugdik tana bubbugowa ma an gadaka ko alhikima algadaka tana bubbugowa kaga ce to ai mu yanzu ka musulunta kenan ka zaka ta ni ba musulunta to ka je ka zage shi mu gani yazo to fa yawa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace qur'anin naka ma in hiya illa in huwa illa sihrun yu'thar kaga sai faɗi magana wadda take mummuna sai yanzu gashi an zo saukar da aya akan an zarni wa man talabtu hidan wa ja'altu lahu malan mamdudan wa banina shuhudan wa mahattu lahu tamhidan thumma yatma an azikallahi innahu kana li ayatina anidan ko saurahiquhu saudan to kaga azabar saud ma kai wato kenan ta ishe shi dan haka Allah madaukakin sarki ce ko an jiyar da su ko ka zo kunnan su ka karanta musu ko lata wallau wallahi za su juya baya ba za su karba ba wahum muriduna suna masu wato kenan kauda kai an zalika suna kauda kai gabarin wannan abin da kake faɗa kasdan da nufin su da san zuciyarsu wa inadan saboda taurin kai ba da fahimihim zalika bayan sun fahimci abinda Allah madaukakin sarki ya karanta musu din saboda tsawon tsabagen wata kinan taurin kai kuma je malam
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون الله مدوكاكي تركي يا أيها الذين آمنوا يا قوم إيماني يستجيبوا لله ko an sa kiran Allah madaukakin sarki walin rasuli da kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza da'aku in su biyun sun kiraye ku lima yuhyikum zuwa ga abin da yake wato kenan rayar da zuciyanku ma'ana duk abin da Allah madaukakin sarki ya kiraye ku akan sa ko an sa kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ansa ikira ko ko ansa kira a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tunfirtum fanfiru ko duk lokacin da aka ce ku zaburo ku fito saboda wani abu na taimakon addini fanfiru to ku fito din alqur'ani a cikin wata aya Allah madaukakin sarki yake cewa allazina amanu malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi faqaltum ila al-ard me ya faru in an ce ku fito ai addinin Allah ku fito ai wa aikin a addinin Allah madaukakin sarki sai ku nawaye zuwa ga kasa kowa sai ya ji bai da lokaci ni dama ina da kaza ina da appointment kaza business ina kaza ga kaza kaza kaza faqaltum ila al-ard kowa sai ya nauya zuwa ga kasa ba zai taso ba araditum bil hayatid dunya min al-akhirah rayuwar duniyan nan ta muku har ta kai ga ba kwasan lahira kun zaɓi duniyan kun fifita ta akan ranar akan abin nan la akan lahira kaga wannan bai kamata ba ko da haka Allah yake cewa in Allah ya kirawo ku ku ansa ma'ana duk abin da Allah ya ce ku je ku yi ku je ku yi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirawo ku wato kenan ku ansa wani sahabi ya ce ina cikin sallah a masallaci na kabbara ina ta zuba kira'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kwalla kirana ina jin sa to kuma sallah nake sai na shiru abuna na ci gaba da sallata ina idarwa na kama hanya na jin sabi shi ya rasulullah kai hakuri wallahi sallah nake lokacin na ji kiranka yace a kai baka ji Allah yace ya allazina amanu sajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ba kai baka ji abin Allah ce ba da Allah da manzo da sun kira ku maza maza ku ansa ba to sai malamin fikihu suka ce kenan yanzu wannan ya nuna cewa idan mutum yana sallah annabi sallallahu alaihi ya kira shi dole ya je ya ansa in ya gama ya dawo ya ci gaba da sallar sa inda ya tsaya kuma sallah bata baci ba bata baci ba da suka zaki nazari sai suka ce kenan in haka ne tunda kiran ai wajibi ne ya ansa ko in haka ne duk lokacin da mutum ya aikata wani abin da yake wajibi a cikin sallar to sallar bata baci ba imam shafi ya ce kamar misali kana cikin sallah ka ga wani yaro zai faɗa rijiya ka ce kai kul kauce a nan gurin yaro ya kauce saboda dole ai ka faɗa masa wannan kare halaka ko to sallah yanzu bata baci ba sai ka gina ta a inda kake sai ka ci gaba saboda ai ka aikata abin da ya zama wajibi ne wannan ba zai bata sallah ba mun gane wannan yau saboda ga nan wani sahabi ya je ya aikata aikin da yake wajibi sallarsa bata baci ba tare da stamp din annabi sallallahu alaihi wasallam don haka malaman fikir sai suka gina akan wannan duk abin da ya zama wajibi sai ka yi shi wanda kuma ba na jinsin sallah ba kuma lokacin da kake sallah to kana gama shi sai ka dawo ka yi bina'i kawai ka tukin akan sallan ka saboda haka wa'alamu kuma ku sani annallaha lalle Allah madaukakin sarki ya hulu bainal mar'i wa qalbihi shine yakan sha makance tsakanin mutum da zuciyarsa yawwa don haka a cikin wani hadisi na kudisi Allah madaukakin sarki yake cewa kullukum dallun dukkan ku batattu ne illa man hadaitu sai ne wannan shirye da shi kaga kenan shiriya a hannun Allah madaukakin sarki take domin shine ya hulu bainal mar'i wa qalbihi tsakanin zuciyar mutum da shi mutum din Allah yake sha mukancewa tsakani idan kafirci yake so ba in Allah bai nufinsa da kafircin ba sai ya tare tsakanin sai da ba zai iya zuwa kafircin ba dole a musulunci zai tsaya idan kuma musulunci yake so kuma Allah bai nufashe shi da musuluncin ba sai a tare tsakani ba zai iya zuwa ga musuluncin ba sai ya tsaya a kafircinsa wani dan uwa ya bada wani kyakkyawan misali da ya daɗa ɗaukar hankali na akan wannan wani mutum dan boko haram ne ya samu dan uwansa abokinsa wanda shi ko bai boko haram din ba a gurin sana'a a bakin kogi sai ce masa muka mun alam muka mun suna tattaunawa muka mun mun shiga halaka wallahi gashi yanzu muna so mu dawo ba yanda muka ya so da in ya dawo dole za a kashe shi don haka ya hakura dolen sa ya zauna a boko haram har ya mutu a cikin jeji kaga kad halallahu bainahu wa bain qalbihi ransa yana so ya dawo amma ba zai iya dawo da haka sai dai ya zauna ma dama kuma zai zauna a cikin su sai dai ta barna aikin su kenan sai dai su yi ta barna to haka ne wani kuma koda yana sha'awan wani abu na wanda ba daidai ba Allah madaukakin sarki in yayin ke zuciyar zama ba zai iya kafircin ba ba zai iya saban Allah ba ba zai iya kaza kaza ba limaza li anna Allah kad hala baina qalbi bainahu wa baina qalbihi don haka shi sa kullum muke addu'a Allahumma adina fi man hadaita Allah ka shirar da mu cikin wanda ka shirar da su Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wani mutum daga cikin ku illa wa kalbuhu baina asbi'illah kowa daga cikin ku ba wani face zuciyarsa tana tsakanin yan yatsun Allah in sha'a a zaga in Allah ya ga dama shikenan sai tabukar da ita in ya ga dama kuma Allah madaukakin sarki sai ya shiryar da ita saboda ka shirya a hannun Allah madaukakin sarki ke fastahaduni ahadikum ku nemi shirya ta zan shiryar da ku ta haka wani lokaci ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce la wa muqallabul qulub na rantsa da Allah da yake jujjuya zuciya ko Allah madaukakin sarki yake zuya zuciya ko ta karbi kafirci ko ta karbi musulunci Allah shine muqallabul qulub wani lokaci cikin addu'o'i sai kan ce Allahumma ya muqallabul qulub sabbit qulubana ala ta'atik Allah ne juya zuciya ka tabbatar da zuciyar mu akan abin nan kar ka juya ta ta ɗaya gefen ka juya ta ta gefen alkhairi din kullum ko kuma Allahumma ya musarrafu kullu sarraf qulubana ala ta'atika Allah kai ne kake sarrafa da zuciya Allah ka sarrafa da zuciyar mu akan wato kenan yi maka da'a ya zama kullun akan haka muke kullun akan haka muke kullun akan muke to wannan din fahimtar wannan din shine Allah yake magana akan sai yace ku sani wa alamu annallaha ku ya kamata ku san cewa Allah madaukakin sarki shine ya hulu bainal mar'i wa qalbihi shine wato kenan yake sha makancin tsakanin mutum wato kenan da zuciyarsa wa annahu kuma ya kamata ku san cewa shi Allah madaukakin sarki tusharuna ilaihi gare shi za a tashe ku gare shi za a tashe ku akwai ranan da za a mutu gaba daya akwai ranan da za a tashi gaba daya duk a zo a display din mutane a gaban Allah madaukakin sarki to in an yi wannan tashin fato gaban sa ne za a tashi kuma anan ne za a yi hisabi anan ne mutum zai karbi certificate na karshe a harkar rayuwa nan ne zai karbi wato kenan cin nasara na karshe a harkar rayuwa ko hasara ta karshe a harkar rayuwa wanda aka ce ya nan hannun dama shi kenan a tafa masa shi kan ya tsira wanda aka ce ya ɗaya gefen kuma shi kan to shi fa wata gina halaka ta dindindin Allah kuma da kuke sarki ka kiyashe mu don mu je malam
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب
Allah maɗaukacin sarki da wataku ku ji tsoron fitnatan wata fitinar da kaga sai zo da ita ni kira wata fitinar da la tusiban alladhina zalamu minkum kassa ba za ta tsaya akan azzalime daga cikin ku su kadai ba ba za ta tsaya akan su ba fitina za ta zo ta ita wannan fitinan in ta zo ba za ta tsaya akan wanda suka jangwalar su su kadai ba a za ta shafi kowa da kowa kenan da haka Allah madaukakin sarki ku ku kiyaye wannan in an ce ittaku ai ij'alu bainakum wa bainaha alwiqaya ku sa shamaki tsakaninku da wannan fitinan kar ku yadda ta faru domin wa'ansu ne za su jawo ta ko wa jurmun jarrahu sufaha qawmin fa halla bi ghairi jariha al laifi ne wawaye mutane za su je su yi sai ya zama wanda bai yin ba ma musifa ta zo ta same shi sai musifa ta zo ta same shi to saboda ka ku kiyaye wannan malaman tafsiri suka ce wannan aya ta sauka wato kenan akan bangaren sahabbai musamman wanda suka je yakin badar suka je yakin badar wannan talha bin ubaidullah ɗaya daga cikin goma da aka musu albishir da aljanna ya ce cewa akan mu ta sauka mu da muka yi yakin badar ya ce kuma a fahimta ta wato kina akan yakin jamal ne bai kuma fahimta haka sai da aka zo yakin jamal din sai ta ai ma'anan wannan shine kar ku yadda wani bangare na sabon Allah ya tabbata a cikin ku ko musifa ta rashin gaskiya ko rashin kin adalci ko rashin menene ya tabbata a cikin ku to zai jawo wata masifar da in ta zo ba za ta tsaya akan abin nan ba kaga sai ya gashi wato kinan saboda kanana kananan abubuwa sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo a waqa'ati jamalin sun zo suna yaki a junansu to kaga wannan fitina kenan to sai ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fitina za ta zo ta amma za ku sunnata ta Allah madaukakin sarki zai gafarta muku amma na bayan ku wanda za su zo su kuma akan ta Allah ba zai gafarta musu ba kiran kaga su sahabbai da suka yi wannan tunda an samu bambancin ijtihadi a sakamakon wannan Allah madaukakin sarki ya gafarta musu wanda suka dace a cikin su ya ba su ladiya biyu wanda ijtihadin su bai dace ba Allah madaukakin sarki ya ba shi lada daya amma bayan sa kuma musulmi da musulmi suka zo suna fada to wato kenan matsala ne don ajunan su haka nan da yawa daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam suka fassara wannan aya cewa wannan aya ta sauka akan musulmi idan sun ga ana musifa ana ana kawo sabon Allah madaukakin sarki kar su bar wannan sabon ya tabbata a cikin su ai kokari a kauda shi sai a zanna lafiya in aka zuba ido to shikenan musifa za ta zo ta kuma shine abin da nassi sahihai musamman hadisai ingantattu suka tabbatar da su daga ciki akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa innan nasa idza ra'aw zalima wa lam yakuzu ala yadayhi aw shaka Allahu an yu'ammahum bi qabin minhu lalle mutane in suna ganin ana zalunci ba su hana ba suka bari yana faruwa to fa musiba za ta zo da kuma in ta zo din aw shaka Allahu an yu'ammahum Allah ya kusa ya game su kowa da kowa musifar za ta zo ta daga hankali kana zanna a gidanka za ta zo ta daga maka hankali kana gonanka za ta daga maka hankali kana kasuwarka za ta daga maka hankali kai da ba kai ka jawo ta din sama za ta za ta za ta abin nan ga ayan da take talo inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisan dawud wa isa ibn maryam me yasa aka la'anci yan bani isra'ila kanu la tanahuna an munkarin fa'aluhu in sun ga ana aikin sabo sai su shiru a to ba ni nake yi ba ai ko ba ni nake yi ba saboda haka masu yi suke nan su je a gina saboda haka to da Allah madaukakin saki abin nasu yayi yawa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce daraballahu quluba ba'dhum bi ba'd Allah sai ya dauki zukatan masu saban sai ya bigi zukatan wa'anda ba sa saban gaba daya fala anahum jami'an sai ya musu gaba daya sai ce lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila kuma rantsuwar la'anan ta zo ala lisani dawo da isa bin maryam to kaga barin musifa wato ki barin abin nan ba ga wancan da muka karanta a bayan nan ba wal salhu anil qaryati allati kanat hadratul bahr idh ya'luna fi sabti isatihim mitanuhum shirran yawma sabtihim ko wa yawma la yazutuna la tatihim daga karshe sai Allah ya ce me an jainal ladina yanhauna an su da muka tashi tsayarwa sai muka tsamike masu hana abin nan wanda suka ga suka ce fur fur fur fur a'a ba za a bar sabon Allah ba ba za a bar sabon Allah ana yin sa ba to su din su suka yi sa'a sai Allah madaukakin sarki ya tsirar da su amma wanda ba su yi magana ba fa kaga sai cece ku ji ake akan su ko sun tsira ko ba su tsira ba wannan su sun yi sa'a ma amma wani lokaci in ta zo gaba ɗaya har da su duma za ta hade wani amma su sun tunda sun yi magana da wuri Allah madaukakin sarki ya ba su wato kenan a uzuri to shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wata ko fitnatan lalle ku ji tsoron zuwan wata fitinar da in ta zo ta la tusibana alladhina zalamu minkum khassa wallahi ba za ta tsaya akan wato kenan azzalimi a cikin ku kadai ba saboda haka za ta sauka kan wanda shi ma yana saban da wanda baya saban walamu kuma kusan cewa annallaha lalle Allah madaukakin sarki shadidul iqabi azabarsa tana da tsanani Allah madaukakin sarki azabarsa tana da ba mutumin da zai iya yin hakuri akar azabar Allah madaukakin sarki to mu ji malam
واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآويكم وأجدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون أنا الله مدعوكين تركي يا بياني أمومني أكون وتني إما دي مسو تكيوتة مسو دي yadda sun kasance da su su yan kaɗan ne sai ya sa su suka zama masu yawa da sun kasance raunana ne suna cikin tsoro kunna a cikin firgiti sai allah maɗaukakin sarki wato kenan ya ƙarfafa su ya taimaka musu ya taimaka musu kaga da farko farko annabi sallallahu alaihi da awansa mutane kaɗan ne suka yi abin suna tsoron ka fito a fili ka ce la ilaha illallah a cikin makka cikin garin makka fa ka zo ka ce la ilaha illallah ba kai saba ballantana ma ka zo cikin ɗakin ka'aba nan gidan tauhidin saboda sun yi ɗan kaɗan kuma duniya gaba ɗaya bata yadda da abin da suka zo da shi ba ta haka sun kasance ɗan kaɗan a wannan lokacin kuma ana iya raunana su ana iya murƙushe su mitin da yawa mutanen maka sun yi da farko da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam fasda bi ma tumar ka bayyana duk abin da aka umarce ku daga yanzu ku daina boyewa ya tara mutane akan dutsen Abu Kubais ya ce musu ya ku mutanen makka gaba daya inna ra'ida la yakzibu ahla dan gangane baya wa mutanen sa kariya wallahi law kazatu nasa jami'an makazatukum na rantsa da Allah in duk duniyar nan tara mutanen duniya musu kariya ko ba zan mu kariya ba walau garatu nasa jami'a ma garatukum da zan rudi mutane na yaudare su a duk duniyar nan to ku din ba zan iya muku haka ba suka ce to faɗi mu ji abin da zaka faɗa yace to wallahi za ku mutu kamar da kuke kwanta bacci za ku farka za a tashe ku tashin alkiyama kamar da kuke farka daga bacci kuma mun koma aljanna ne ko wuta yace ni manzan Allah ne zuwa gare ku take Abu Jahl yace kufu adin rajuli wallahi ku kame hannunsa wannan in ya tashi ya da fitinan nan to shikenan ba san inda za ta tsaya ba ba san inda za ta tsaya haka sai aka sa takunkumi a kama su a musu wannan a kama su a musu wannan a kama su a hatta annabi sallallahu alaihi ya shigo ɗakin Ka'aba ya sallah sai da aka yi masa barazana a kansa wata rana ya zo ya same shi Abu Jahal yana sujada yace ya Muhammad alam an haka an ana sujudu huna ashe ban hana ka karka kare sujada ba karka kare shigo wannan masallacin nan na ɗakin Ka'aba kace zaka mana sujada a nan gurin karka kara daga yau na hana daga yau na hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa komai ba ya dawo yana sallah ɗin ya dawo yana sallah ɗin an ce wata rana an yanka raƙuma kayan cikin timbin da aka zubar haka yasa aka ɗauko aka jibga masa yana sujida babu wanda a cikin musulmi saboda ranunsa wanda zai iya ɗauke masa ka je ka ɗauke ka gani sai fatima yarsa ita ce ta zo ta ɗauke wata rana ya zo ya same shi kuma yana sujida ya sake masa barazana kai rannan sai ɗauko katon dutse ta Allah ina sake ganin ka kana sallah a masallacin nan wallahi zan na gurguza kanka in ka yi sujada sai ku yi zo yana sujada ya ɗauko katon dutse ya tafi kim kim kim kim zai zo ya buga masa a kansa sai ga wani katon raƙumi ya buɗe bakinsa zai haɗe shi da shi da dutsen ya kasa jefar da dutsen ya juya a guje haka ya tafi yana ihu mutane suka ce ai wallahi kallahi ga abin da ya gani Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ce Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan suratul alaq yake cewa menene la in lam yantahi la nasru an bin nasiya in mutumin nan bai hannu ba Allah za mu kama shi da makwarkwada nasiyatin kadibatin qati'a wannan makwarkwadar ta sami makaryaciyar ai mutum dama in yana girman kai haka ke daga kansa sama ko wannan makwarkwadar ita za mu kama ta da ita makaryaciya mai kuskure bal ya da unadiyahu ya je kira duk wanda yake kira zai ga zai kira kan ba shi shi kadai ba su zo su tare su kashe Muhammadu sanna da uzabaniya mu kuma zamu kira mala'ikun zabaniyoyi mala'ika zamu kira zabaniya a zo a waza a gani Allah ya ce masa kalla la tu diyo kar ma ka sake masa da'a Muhammadu wasjudu waqtarib kai ta sujudan ka kana neman kusanci da ubangijinka to kaga haka suke a cikin wannan yanayin na rauni da shi da sahabbansa abinda aka yi wasu bilalu abinda aka yi wasu su ammar bin yasir da mamansa abinda aka yi su na hadiya su zanira da sauransu duka na walakanci ne to sai Allah madaukakin sarki ya ce ku tuna neman Allah a gare ku if kuntum qalilun lokacin da kuke yan kadan mustadafuna raunana bil ardi a ban kasa takafuna an yatakattafa kuma nasu kullun kuna jin tsoron mutane za su su gama da ku lokaci daya za a zo a fauce ku kawai a abin amma duk da haka fa'awa ku sai Allah madaukakin sarki taro ku ya jawo ku kusa da shi ya ba ku kariya al'inaya alkhassa kariya wato kenan ta musamman ya ba ku bayan wannan wa'iyya da kun ya karfafe ku bi nasarihi da taimakon sa Allah ya karfafa ku ana ji ana gani kuna karuwa kuna karuwa kuna karuwa har sai da aka zo ana fada da ku da su ir azu a hadin kuma kuna cin nasara akan su kaga wannan taimako ne na Allah madaukakin sarki wa razaqakum min at-tayyibati da kuna ba ku da kudi ba ku da kaza ba ku da kuza yanzu Allah madaukakin sarki ya arzuta ku da kyawawan abubuwa sai da ya zama wani sahabi yana cewa saboda talauci sai da muka zo muna yagan bishiyoyi na kusan mu muna ci amma yanzu Allah ya ba mu arziki har mun rasa inda za mu sa kudi sai mun tona rami mu mulmula dinari mu binne ajiya saboda Allah ya ba su dukiya ko yawwa Allah duk ya muku haka ne la'allakum tashkurun don wato kenan ko kwaye shukura to na tafi bi hadal qadar wannan tawakkal abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya bamu ladan sa abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gane da mu kuskure Allah ya yafe mana Allah ba mu ikon gyarawa